an kawo canjin kuɗi talakawa ba su ne suke buga kuɗin nan ba gwamnati ce ke buga kuɗi duk kuɗin da yake hannun talaka 'yan ƙasa talakawa 'yan ƙasa a najeriya galibi wahala suka yi suka samu wannan kuɗin haka ne ko ba haka ba su ce a hannunsu wanda suka yi wahala suka samu kuma ba su ne suka ce sun gano matsala a jikin wa'annan kuɗi da ke hannunsu suna so su canja ba gwamnati ce ta ce tana so ta canja wannan kuɗi duk da koke-koken da 'yan ƙasa suke yi cewa kuɗin ba a yi bugu mai kyau ba ba a yi kaza da kaza ba duka gwamnati ta yi ƙeƙashe ƙasa ta ce ita ba gudu ba ja da baya ta sanya lokaci wanda za ta canja wannan kuɗi ‘yan uwa lokacin nan yanzu ga shi ya kawo jiki amma gwamnatin ta kasa ba wa mutane kuɗin har abin ya kai ga yanzu a ƙauyuka a karkara ana rufe kasuwanni ana rufe shaguna duk wanda ya ji rahoton bbc a yau ya ji wannan a jihar sokoto ana rufe shaguna 'yan kasuwa suna rufe shaguna saboda babu sababbin kuɗin a hannu kuma suna tsoron su je su sayar da kayansu da tsohon kuɗi ya zama musu kwante. yanzu don Allah a wannan yanayi in dai gwamnatin ta mutanen ce in dai gwamnatin tana yin abin don amfanin 'yan ƙasa ne ba ana so a karya talakawa a daɗa jefa su a cikin bala'i ba me yasa gwamnati ba za ta saurari wannan kuka ta ɗaga kwanakin nan ba ce ta daina canjin ba ta ci gaba da yi tunda ta dage sai ta yi amma a ɗaga har kuɗin nan su wadatu a hannun talakawa kuɗin talakan ya zama ya samu kuɗin cikin sauƙi ba dalilin da za a wahalar da talaka dan ana so a canja kalan kuɗi duk wani dalili da ake faɗa na cewa dalilin canja kalan kuɗin nan kawai farfaganda ce ba wani dalili kawai ana so ne a wahalar da talakawa kuma gashi nan an fara wahalar da mutane yau Allah kaɗai ya san mutanen da ba su yi cefane ba a jihar Sokoto ga jihar Adamawa abubuwan nan za su fi yawa ne a arewacin ƙasar nan inda shugaban ƙasan ya fito kuma abin mamaki shine an taɓa yin irin wannan canji na gaggawa a lokacin yana shugabanci shi wannan shugaban ƙasar kuma mutane suka wahala tattalin arzikin ƙasa ya rikice aka samu matsala na bayansa suka zo suka yi ta wahala wajen gyara saitin tattalin arzikin ƙasa amma bai koyi darasi daga wannan ba 'yan bokon ƙasa ba su koyi darasi daga wannan ba 'yan siyasan ƙasa ba su koyi darasi daga wannan ba 'yan ƙasa ba su koyi darasi daga wannan ba aka zo yanzu aka sake kwatawa za a wahalar da mutane adalci shine a ba wa talaka isasshen lokacin da ba zai wahala ba wajen canja kuɗi don bai wa kowa laifi a ƙasa ba ballantana ƙasa ta wahalar da shi saboda kawai za a canja kuɗi ba laifinsa ba ne duk abin da aka yi magana ba laifinsa ba ne in ma cewa aka yi wasu sun tara kuɗi ko wane ne ko menene duk abin da za a faɗa ba laifin talaka ba ne talakan nan da yake karkara da ake wahalar da shi ba laifinsa ba ne wahala ya ya samu kuɗinsa ku lura an lalata noma talaka a karkara yana wahala inda aka bar shi ya yi noman ba taki wani wajen ya yi noma 'yan ta'adda su hana shi girbi wani lokaci ya ɗauki noman nashi zai je ya sayar a kama shi a yi garkuwa da shi a ƙwace kuɗinsa a yi masa menene gwamnati ta kasa magance masa waɗannan matsaloli sannan kuma yanzu ta zo ta ƙirƙiro wata matsalar da kanta ta wahalar da gwamnati wallahi talaka wannan bayin Allah ne idan suka tsine muku za ku sha wahala gara ku bi a hankali ku yi abin da ya kamata domin talaka ya samu sauƙi a ƙara lokacin wannan ƙarin lokaci ya zama haƙƙi na 'yan ƙasa tunda ku kuka kasa kai kuɗin zuwa gare su yanzu ga mutane a nan wajen tsakani da Allah duk wanda aka ce ya fito da kuɗin aljihunsa wanda yake jikinka a yanzu sababbin kuɗi suka fi yawa ko tsofaffi ban ji ba tsofaffi to ina sababbin suke ya za a yi ka samu za ka je ka yi kokuwa ne da wani ka ce dole ya baka sabon kuɗi za ka ɗau makami ne ka je ka hau ka yi ta'addanci don ka samu sabon kuɗi don me za a ƙirƙira wa mutane bala'i a ƙasa haka kawai saboda wasu mutane suna so su jefa al'umma a cikin bala'i don me za a yi wannan manufar gwamnati shine ta wahalar da mutane manufar gwamnati shine ta wa al'umma adalci adalci kuwa shine kada a wahalar da kai haka kawai ba kai laifi ba kada a wahalar da kai a sauƙaƙa maka rayuwa mutane fa ba cewa suka yi a ba su kuɗin nan kyauta ba ku ne kuka canja kuɗi mutane sun yarda to ku kawo sababbin kun kasa kawowa me yasa aka rasa su a banki me yasa za ka je zuwa saura sati ɗaya a gama canjin kuɗin nan ka je atm ka ciri kuɗi ka ga tsoho don me ina sababbin don me saura sati ɗaya ka samu a daina karɓan tsohon kuɗi za ka je banki a baka tsohon kuɗi don me ya kamata a zo a yi ma mutane bayani kuma duk bayanin da za a yi ba bayani ba ne in kuɗin nan ba su zo cikin hannun mutane cikin sauƙi ba wannan hanya ce da za a zo sai lokaci ya ƙure an tara wasu mutane lokaci yana ƙurewa kuɗinka za ka yi asara sai ka je ka same su a ce maka ka ba da dubu ɗari a baka dubu tamanin abin da ake so a yi kenan in ba haka ake so a yi ba me yasa za a yi wa mutane wannan jama'a ku gane an sa mana tsadar rayuwa mun haƙura ba yanda za mu yi muna ji muna gani tun muna sayan buhun shinkafa dubu takwas ya zo ya zama dubu talatin da biyar muna ji muna gani muna ji muna gani komai ya tashi an ƙara kuɗin mai an sake ƙarawa an sake ƙarawa an ce abin nan dole ne yasa ake ƙarewa ake ƙara kuɗin mai mun yadda dole ce ta sa ake a bar mu mu saya ma ya gagara sannan kuma kuɗin da yake hannunmu wanda muka wahala muka nema shi ma kuma ana nema a ce yanzu ba kuɗi ba ne haka kawai an fito da tsarin da kuɗin da yake aljihunka ma ya zama ba kuɗi ba kana tafar gaba kana tafar gaba ɗazu-ɗazun nan ɗazu wallahi ba a yi minti ba yi awa uku ba karin tun da na rantse karin ɗan ja baya karin abin nan ɗazu-ɗazun nan wani dalili ya sa wani ya kawo min wannan kuɗin ka gansu ɗazu-ɗazun nan sai ina ta tunani na ce to lallai gara in kashe kuɗin nan tun kafin gobe domin idan idan na kai kwana uku ban kashe ba kar a zo a ce kuma an daina karba saboda Allah ina zaune ina tunanin haka sai na ce kai ni yanzu ma zan ce duk wanda zai ban kuɗi ba zan karɓi cash ba kawai ka tura banki kuma in zan sai abu ba zan ciri kuɗi a aljihu na in ciri kuɗi da yawa ba saboda wahala ce kaga kenan an mayar da mutane sun zama kuɗin da yake hannunsu ba kuɗi ba to dalilin haka me ya kawo dalilin haka kuma wai abin baƙin ciki babu wani mutumi a ƙasar da ake tambayansa me yasa mutane suka shiga wannan hali saboda babu shugabanci mai ƙarfi babu tsari tsayayye a ƙasa bari ba ku wani abu guda yanzu me yake faruwa a ingila a ingila ko baka sabon da yake faruwa ba shugaban bbc yana fuskantar matsin lamba sai ya sauka laifin me yi? ya ba wa prime minister bashi ana ganin ba bisa ka'ida ba ya masa hanya ya samu bashin inda ake tsari kenan kowa bai fi karfin doka ba so da haka idan mutum ya saba wa ka'ida a tambaye shi me yasa ya saba wa ka'ida an cbn ta saba ka'ida a wannan canjin kudin domin ƙa'ida ta farko shine ta wadata ƙasa da kuɗin ya zama na mutane ba za su wahala ba wajen samu amma a ce kun ce lokaci ya ƙare kuma babu kuɗin a gari ina za a je a samo kuɗin a wahalar da 'yan ƙasa duk wanda ya wahalartar da talakawa ko ya kamata a wahalar da shi to abin da ake so a ƙasar nan shine a mayar da mafi yawan 'yan ƙasa 'yan ta'adda in aka karya tattalin arzikin mutane aka ce su ba a hannu kudin da yake hannunsu ba kudi ba ne an mayar da su kamar yan ta'adda amma mu ba muna goyon bayan duk wahalar da zaka shiga ka zama dan ta'adda ba a'a muna goyon bayan ka zama mai bin doka duk wahalar da za a baka kar a raba ka da Allah kar a saka ka zama mai tada hankali